إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا <clears throat> وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له <clears throat> ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu! ya jama'atul muslimin. Muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki bisa ga baiwa ta da ya bamu ikon haɗuwa domin ci gaba da karatun littafin at-tafsiratu fi ulumil Qur'an kamar wanda aka saba a daidai wannan lokacin. Inda darasinmu da ya gabata a cikin wannan littafin shine darasi na ashirin darasin da ya kammala mana almabhasu tasa mabincika ta tara mai bayani game da tsara ayoyin alkur'ani da surorin alkur'ani wanda yau insha Allah subhanahu wa ta'ala ga wannan darasin namu na ashirin da za mu hara da farkon almabhasul ashiri mabincika ta goma inda kuma za mu hara a harkon shahi na hamsin da ɗaya wannan darasin na ashirin da biyar ya fara ne a harkon shahi na hamsin da ɗaya a cikin wannan littafi malam ya buɗa kamar wanda ya saba cewa almabhasul ashiri mabincika ta goma alkasamu bil qur'anil karim wannan mabincika ta goma za ta zo mana ne da bayanin rantsuwa a cikin alkur'ani mai girma wannan kenan yana da ma'anar Allah subhanahu wa ta'ala zai rance a cikin alkur'ani inda idan mun shiga cikin asalin darasin za mu ji yadda rantsuwar Allah ta'ala take kasancewa a cikin littafinsa. malam ya ci gaba yana bayani ya ce alƙasdu abinda an manuha ko abin nuhi bil qasami da wannan ma'ana ko kalma ta alƙasam shine ta haƙiƙul khabari tabbatar da labari mi an ma'ana rantsuwa domin tabbatar da labari wata da kuma ƙarfafa shi rantsuwa tana da ma'ana a tabbatar da labari kuma a ƙarfafa labarin hatta ja'alu mitla qawlihi ta'ala har sai da suka sanya kwatankwacin faɗin Allah ta'ala a cikin suratul munafiqun a cikin sura al-munafiqun inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun Allah ta'ala yayi bayani a cikin wannan sura da yake tona asirai na munafukan Allah da irin abubuwan da suka kitsa suka kulla zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da yadda Allah ya ɗaiɗaita maki da su kuma suka tashi a tutar babu ba su samu cin nasara ba bisa ga duk abin da suka kulla Allah ya bayyana shi ya tona asirinsu. to Allah madaukaki yana cewa wallahu yashhadu Allah yana shaidu Allah ya shaida innal munafiqina lalle cewa munafikai lakadibun makareta ne malam ya ce kasaman wannan rantsuwa ce ma'ana an ɗauke shi matsayin rantsuwa cewa a Allah ya shaida haƙiƙa munafukai tabbas makareta ne wa in na fihi ikibarun bi shahadatin ko da ya zama ita wannan jumla tana ɗauke da labari na abin da yake halarce li'annahu lamma a tawkidan da khabari lokacin da ta zo ita wannan jumla da Allah ta'ala ya faɗi tana mai karfafawa game da wannan labarin sunniya qasama me yasa aka ambaci wannan jumla matsayin rantsuwa saboda Allah ta'ala ya ce innahum lakazibun kalmar lakazibun sai aka rike ta a matsayin rantsuwa wa qila an ce ma'anar qasami minhu ta'ala abinda an ma'anar rantsuwa daga Allah madaukaki fa in kana li ajalil mu'min in ya zama saboda mumini ne Allah ta'ala zai rantsuwa muminu musaddiqun to mumini mai gaskatawa ne shi mumini sawa'un Allah ta'ala ya rantse a littafinsa ko bai rantse ba mumini ya ba da gaskiya bi mujarradil ikhbar da raitaccen ba da labari ma'ana da zarar Allah ya ba da labari mumini ya sakankance ya ba da gaskiya min gairi qasmin min gairi qasamin ba tare da cewa sai Allah ta'ala ya yi rantsuwar ba wa in kana li kafir in kuma saboda bawan da yake kafiri ne fala yufidu rantsuwar da Allah ta'ala zai yi a littafinsa ba za ta zama wata abu mai fa'ida ba ga wanda yake kafiri saboda ba imanin zai yi ba bisa ga malaman da suka yi wannan magana ko da adda wannan fahimta sai aka karɓa musu wa yujabu an haza sai aka karɓa game da wannan bi annal qur'ana cewa lalle alqur'ani nazala ya sauko bi lugatil arbi da yaren larabawa alqur'ani ya sauko ne da yare na larabawa wa min adatihim yana daga cikin ɗabi'ar larabawa abin da suka saba alƙasmu yin rantsuwa sun saba da alƙasamu yin rantsuwa idza aradat an da amra idan larabawa suna son su ƙarfafa wani al'amari to sai su yi rantsuwa shi kuma alƙur'ani ya zo ne bisa ga harshen larabci don haka Allah ta'ala yakan aiwatar da bayani na rantsuwa a cikin littafinsa wala ya al-qasamu illa bismin mu'azzamin kuma ita rantsuwan nan ba za ta kasance ba sai da wani suna mai girma wani, suna mai girma ko abin girmamawa wa kada aka sama Allah ta'ala hakika Allah maɗaukakin sarki ya yi rantsuwa bi nafsihi da ainihin zatinsa bil qur'ani a cikin alqur'ani fi sab'ati mawadi' a wurare bakwai Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan alqur'ani nashi ya yi rantsuwa da zatinsa a wurare guda bakwai <clears throat> wanda za mu ga idan ana magana da mai magana ko kana da magana da wanda kake magana al-mukhatab sun kasu gida uku mukhadabun wanda ake magana da su ko mukhadab kai wanda kake magana da shi Za ka samu akwai wanda yake halin zihin halin zihin wanda hankalinsa yana nan lamun lahiya hmm? mai tabbataccen hankali da ka yi magana da shi ganewa zai yi. Bayan nan akwai mutaraddid wanda shi bai tabbata ba, yana kwan gaba kwan baya, babu tabbas ga al'amarinsa. Sannan akwai na ukunsu wanda shi ne munkir mai musu, wanda mai yawa kafirai suke haɗawa cikin wannan ɗabaƙa ta uku a ɓangaren kiɗaba. Misali, kamar da tsuntsan tsagoron harshen larabawa kana da damar cewa zaidun ƙodimun zaidu ya dawo ko zaidu yana akan hanyar dawowa kaga na yanzu wanda kaka magana da shi mai kwantaccen hankali ya fahimci ga zaidu nan dawowa ko ga zaidu nan ma ya riga ya dawo zaidun ƙodimun to wanda kaka magana da shi wanda yake mutaraddid ba halin zihin ba shi kuma sai ka ce mai zaidun laqadimun inna zaidan laqadimun ka ce zaidun laqadim zaidu yana nan tabbace zai dawo ka yi unwani da mu'akkad cikin ka kawo lamuɗin nan cewa laqadim lalle tabbas yana nan ta zai dawo shi zaidu ɗin sannan wajen munkiri mai musu shine wanda za ka ce mai inna zaidan kaga kayan unwani da adatu taukid na inna wa anna litaukid inna zaidan sai ka ce lalle hakika zaidu laqadim zaidu yana nan dawowa zaidu yana nan dawowa ko ma zaid kace inna zaidan lalle hakika zaidu laqadim tabbas yana nan dawowa kayan unwani da mu'akkadai ne wanda dama shi munkiri ana amfani da wannan idan muka diba cikin suratul yasin Allah ta'ala ya ba mu labari can wurin da yake cewa Wata lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'aha al-mursalun idh ja'aha al-mursalun Allah yana magana da waɗanda adda kwantaccen hankali lokacin da manzanni suka zo musu da aka tsara gaba a sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a ƙalu na alamu innakum fa azzazuna bi salisin ba ƙalu ba ma da za muke ba ko yawa inna ilaikum mursalun inna ilaikum ka gana an yi unwani da adati guda na takidi inna na kalma inna wa anna inna ilaikum la mursalun a inna ilaikum mursalun ko yawa na biyu kenan to waɗanda da aka magara da su to su hankalinsu yana ma'ana raurawa su ba tabbatattu ba ne don wayancan izja al mursalun ga babu wani abu da aka ambata na kawo adati na tauki to sai ga na ƙarshe inda Allah ta'ala ya ce a inna ilaikum la mursalun gaba karshe sai Allah ya ce inna ilaikum la mursalun aka yi amfani da adatu tawkid guda biyu lamu tawkid da kuma wanga na ainihi inna saboda munkirai ne to dama tsarin hidaba na magana ya kumshi haka da kowa za ka yi magana bata wuce haka ba ko dai ka yi magana da mai tsayayyen hankali da ka faɗi abu zai gane ba sai ka sa wani abu na ƙarfafawa ba ko kuma ya zama wanda kake magana da shi ba mai ganewa ne ba ko kuma yana da kwan gaba kwan baya wanda sai ka yi mai amfani da adatu tauki walau ko da ƙwara guda ne ko kuma wanda yake munkiri mai musu wanda mai yawa kafire su ne munkirai za ka ga duk inda Allah ta'ala yake magana da suwa yakan kawo adatu tauki biyu ko ma eh da biyu ɗin kamar nan inda aka ambata cewa inna ilaikum la mursalun to wannan kenan to Allah subhanahu wa ta'ala ya yi rantsuwa a cikin littafinsa har a wurare guda bakwai inda ya rantse da zatinsa kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qul wa rabbi qul wa rabbi innahu la haqqun innahu la haqqun wa ma antum bi mu'jizin ya gaya ma babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kul ka ce i na'am wannan kalma ta i ba ta da wata fassara in ba na'am ba ma'ana kamar wanda ka cewa da Hausa i wanga i din haka yake shi ma amma dai ba Hausa ta ba dan babu ko harafi guda na Hausa cikin Alqur'ani i e, tana da ma'anar na'am wanda yanzu ma an ce i e, yana da ma'anar na'am amma kalma ce ta larabci wanda aka saukar da alkur'ani da ita ba yare ne na bahaushe ba ta Allah ya ce ga yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ka ce musu na'am wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na kaga kenan Allah ya rantse da zatinsa ina rantsuwa da ubangiji na Inna Ulahabun lalle shi alqur'ani gaskiya ne wa ma bi mu'jizin ma ku kasance masu iya tsere ma Allah ta'ala ba ko masu gazar da Allah ba ku iyawa dama abin da an makasudin zuwa da wannan wa rabbi malam ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse da zatinsa ko ya rantse da kansa har wurare bakwai a cikin alkur'ani ga na farko nan wanda idan muka diba za mu ga mala ya kawo mana wurin na farko shine suratu yunus aya hamsin da uku sai na biyu wurin da allah ta'ala ya yi rantsuwa da zatinsa a cikin alkur'aninsa Qul bala wa rabbi suratu tagabun kenan aya bakwai Allah ta'ala ya ce mababban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ulka ce faɗa musu bala tabbas wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na Allah ta'ala yana rantsuwa da kansa la tuba sunna wallahi za a tashe ku faɗa musu cewa za a tashe ku tunda suna musu game da alkiyama ne su ba su ɗauki za a yi tashin alkiyama ba sai Allah ya gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa ka gaya musu wallahi za a tashe ku summa sa'an nan bayan an tashe ku din kaga summa ita ma takan zo littarafi nuna jinkiri bayan tashin naku bayan ku riga kun tashi ga kuna a fagen alkiyama wanda alkur'ani ya ambata wato fagege da yawa a alkiyama inda bayan an riga an tada su masu musun ba a ta da su sun malatu nabba'unna sa'an nan za a sakan ka muku bima amiltum da sakamakon abin da kuka aikata wallahi za a tashe ku bayan mutuwar ku, sannan kuma za a sakan ka muku da sakamako na abin da kuka aikata Wadalika, wannan tayar da ku da yi maku sakamako na abin da kuka aikata alallahi yasir wannan mai sauki ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wannan Allah yana rantsuwa kenan da zatinsa wuri na biyu kenan to wuri na uku kuma za mu ga a cikin suratu maryam ne aya 68 inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ba wa rabbika kaga Allah subhanahu wa ta'ala yace ina rantsuwa da ubangijinka yana magana da babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina rantsuwa da ubangijinka waye ne ubangijinka Allah kenan Allah ya rantse da zatinsa ko Allah ya rantse da kansa lanahshurannahum za mu tayar da su abin da suke gani na ba za su tashi ba alkiyama a tara su za mu tashe su wa shayatin da kuma Shaiɗanu. duk shaidanu masu batar da su da aza su ga halaka su ma za a tayar da su ga sunan sun malanuhu sannan mu halarto da su ga baki ɗaya waɗanda suka batar da waɗanda aka ɓatar shaiɗanun da waɗanda shaiɗanun suka ɓatar mu halarto da suwa haula jahannam gehen wutar jahannama a kawo su gehenta jisiya ga sunan gurhane kowa yana sauraren umarnin da zai faɗi a kansa wuri na hudu da Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse da kansa a alkur'ani wurin da Allah ta'ala yake cewa bawa rabbika shi ma idan muka diba za mu ga a ayata 65 kenan a cikin suratul nisa ko aya 65 a suratul nisa ba wa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka haka ne ko na tsallake guda ko fa wa rabbika lanas'aluhum ajma'in amma kanu ya'malun wanda shi kuma cikin suratul hijr aya ta 92 wanda shine kenan wuri na hudu fawarabbika Allah ta'ala ya ce ina rantsuwa da ubangijinka kaga wannan rantsuwar ta yi kama da wadda ta gabace ta la nas'aluhum wallahi za mu tambaye su ajma'ina ga baki ɗaya, za mu yi musu tambaya Allah ya yi rantsuwa da zatinsa cewa zai musu tambaya ga baki ɗaya amma kanu ya malun daga abin da suka kasance suna aikatawa kamar can cikin suratul ankabut inda Allah ta'ala yake ba da labari cewa falanas'alanna alladhina ursila ilaihim wa lanas'alanna mursalin za mu tambayi waɗanda aka aika ma manzannin manzannin ma za mu yi musu tambaya kenan babu wani mahaluki da zai tsallake tambaya illa dai kamar wanda muka sani akwai wasu bayin Allah a cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam su dubu saba'in da za su shiga aljanna babu hisabi babu azaba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba da labari game da su a lokacin da ya ba sahabbai labari sai ya tashi ya shiga cikin gidansa gabani ya hito sai sahabbai suka yi tattaunawa wasu ya ce muna ganin waɗanda aka haihuwa da cikin musulunci ba su taɓa shirka ba wasu suka ce muna ganin sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam wasu suka ce sun ka faɗi abubuwan da suka faɗi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya dawo ya tambaye su suka faɗi waɗanga abubuwa ya ce waɗannan da za su shiga aljanna babu hisabi ba babu azaba su ne allazina la yastarquna su ne waɗanda ba su yin tawada tare da cewa an kana jin wata damuwa annabi ya karantar a hadisi ingantacce cewa ka aza hannunka na dama a wurin da kake jin zoji ko raɗaɗi ka karanta bismillah sau uku baya ka kuma ka ce a'udhu izzatin layi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir sau bakwai idan ka yi haka Allah yana baka laya kaga ya halatta kenan to amma su layar sarkun san ba sa neman wani ya yi musu tawada wannan ba aikinsu ba ne ba su buƙatar a yi musu tawada ta wannan kenan eh insha Allah annal qasama bil masnu'ati ko rantsuwa da wasu abubuwa waɗanda aka ƙaga rantsuwa da abubuwan da aka ƙaga yastalzimu alqasama bis-sani in dai har za a rantse da wani da aka kaga to wannan yana lidim yin rantsuwa da mai kagawar tunda an samu gashi Allah ta'ala ya rantse da wasu daga cikin halittunsa to kai kuma yau inda ka rantsuwa da Allah za ka yi rantsuwa ba da waninsa ba li'anna dhikra al-maf'ula saboda ambatan wanda aiki ya faɗi a kansa shine maf'uli salzimu, yana lizimta zikiran fa'il batan mai aiki idan aka ce ga aiki to ba makawa akwai wannan da ya aikin nan ba a taɓa samun wani aiki ba ko a ce ga wani aiki an gani ba tare da an samu wanda ya yi wannan aikin ba duk wani abu da ka gani na aiki to ba makawa akwai wanda ya yi shi to in ya har an samu ayi rantsuwa da abin da aka aikata to balantana ga mai aikin nan Allah ne yake da damar rantsuwa da abin da ya halitta mu kuma ba mu da damar rantsuwa da kowa sai Allah saboda sahilu yana koruwa wujudu maf'ulin samuwar wani abu da aka aikata bi gairi fa'ilin ba tare da wanda ya yi aikin ba almuhim nan, abinda malam ka sanya kawo mana to ba abu bane da yake yiwa a ce an samu wai ga aiki ba tare da wanda ya aikin ba a'a da zarar ka ga aiki to babu makawa akwai mai aikin to tun da har mana cewa shi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi rantsuwa da abubuwan da ya halitta to kenan akwai wanda ya halittar wanda ya halittar waye ne shi Allah da haka kenan mu abin da yake akan mu in za mu rantsuwa sai mu rance da Allah ta'ala a in ba mu mance ba ba nesa yake ba da shi malami bayyana mana cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya rantsuwa da kansa a Alƙur'ani a wurare guda bakwai to kuma saboda malam kada ya kyale mu haka nan sai da ya jero mana su ɗaya bayan ɗaya bayan haka kuma sai ya nuna mana cewa Allah ta'ala kuma yana rantsuwa da abin da ya halitta in muka ce mu koma mai yawaya akan abubuwan da Allah ya rantse da suwa ko wace ga aya mai hujja da dalili a kanta kamar ta farko shine qul i wa rabbi innahu la haqqun wa ma antum bimu'jizin ta ɗaya kenan نبيكما قل بلا وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير نأكل سلام جاء فوربك لنهشرنهم والشياطين ثم لنهدرنهم أو لجهنم جثية تأكل سلام جاء فوربك لنسألهم أجمعين أما كانوا يعملون تبيركما بلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم خرجا مما قضيت ويسلموا تسليما نشدا سكما فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون نبقي فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين bayan duk Allah ta'ala ya kawo jerin ayoyin da ya rance da zatinsa to sauran duk wata rantsuwa da za ta biyo wa? to wannan na abubuwan da Allah ta'ala ya halitta ne Allah yana rantsuwa da abin da ya ga dama kamar wada shi malam ya ba mu bayani ya rantse da jama'ar da suke cikin sahu kamar gungun sahun jama'a haka Allah ya rantsuwa da rana haka Allah ya rantsuwa da hantsi haka Allah ya yi rantsuwa da dare in ma an samu masu tambaya game da cewa to ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hani akan wannan to shi a wurin Allah kamar wada al-Imam al-Hasan al-Basri yayi bayani cewa Allah yana rantsuwa da abin da ya ga dama ya rantse kama abubuwan da shi malami an bata mana na ai akwai walas wadda nan ba ta zo ba ko akwai kamar suratul asr wanda kaga nan ba ambaci suratul asr din ba aka kuma akwai wal fajr duk rantsuwa ce fawatihu suwar wayannan da ka gani an ce wal kaza to duk rantsuwa ne Allah ta'ala yake yi was sama'i was tariq eh da ga Allah subhanahu wata'ala yana rantsuwa ne da abin da ya so ya rantse shi yasa Allah ta'ala yayi rantsuwa da lokaci wal innal insana lafi husr illa na amanu kaga Allah ya rantse da lokaci wannan ya nuna wato lokaci na da muhimmanci dama duk abin da Allah ta'ala ya yi rantsuwa da shi ya nuna wannan abin yana da wato ainihi muhimmanci kamar wada malam jabir jazairi ya kawo bayani a cikin aisarun tafasir idan kaga Allah ya yi rantsuwa da abu wanda ya nuna wannan abin yana da muhimmanci shi yasa Allah ta'ala Geran zuwa da shi lokaci to shi kenan to kenan insha Allah za mu dakata a daidai wurin da malam yake cewa qala ba'dul ulama'i sai mu tashi ga maganar sashen wasu daga cikin maluma na abin da suka ce game da rantsuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya da babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muna roƙon Allah shi muna muwafaƙa da dace Allah ya sa ayyuka musu zama don mu ɗaya da Allah abin da na karanta akan sawaba Allah ya ba mu lada kure na Allah shi ya yi mini Allah ya shahe shi a cikin zukatan al'umma muna roƙon Allah ta'ala ya sauka muna alkhairi wanda mun ka sani da wanda ba mu sani ba Allah ya kare mu daga sharri wanda mun ka sani da wanda ba mu sani ba ya Allah muna roƙonka bayinka musulmi muminai waɗanda a cikin damuwa da wahala duk inda suke Allah kai musu mahita Allah kai musu mahita Allah kai hishe su daga cikin ƙangi kamar shi su zuwa ga walwala da kwanciyar hankali da zama lahiya waɗanda baka jaraba da fitina ba Allah ka ƙara ba su kariya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك